يجري القضاء وحكم الله نرضاه والمرء يصبر إذعانا لمولاه تأتي الحياة بأهون مفزعة والله يعظم في البلوى عطاياه حكم الإله على الدنيا وزخرفها أن الفناء لمن فيها كتبناه عز الفراق والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya bude godiya su tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin ashirin daidai ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine 23 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya a ci gaba kuma da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami a yau za mu tashi bi ta tabaraka wa ta'ala a shekara ta tambaya ta biyu daidai haka ne ko? to biyu da biyu? to ni ina bin naku ne dama ni a nawa tara ne ma amma kullum na kan faɗi na boye kumfi ne yawa كاينه كاينه كاينه تو كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه هو؟ يو طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك نعم قال ساسي ما هي البدع المكفرة هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلا كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا من الله نعم وإنكار وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله وآخرون مغرورون ملبس عليهم ملبس ملبس عليهم نعم ملبس عليهم فهؤلاء إنما يهكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها نعم to darussan da suka gabata guda biyu mun tattauna abin da ake nufi da bid'a makon da ya gabata kuma muka zancen hadisin iftirakul umma wanda duka suna da alaka ne da maganar bid'a din to abinda za mu ji yanzu magana ne akan kashe-kashen bid'a domin bid'a ba iri ɗaya ba ce malamai kuma da dama sun yi maganganu da yawa akan abin da ya shafi wato bid'ar da kashe-kashenta da kuma mahanga daban-daban da suke kallon ita kanta bid'ar min haithu zatuha wa min haifu hukumuha ta bangaren zatin bid'ar da kuma bangaren wato hukuncinta ko hukuncin mai yinta shi nan abinda malam ya bi na farko ya kasa zuwa bid'a da take kafirta mutum da kuma bid'ar da bata kafirta mutum sannan zai zo magana akan bid'ar da take da alaka da ibada da bid'a da take da alaka da mu'amala kowanne dai ya zo mana magana akai to wasu malaman kuma kamar da na ambata mana dama rubuce-rubuce a wannan fage yana da yawa kwarai wanda malamai sun rubuta usuli da ka'idoji da mutum in ya fahimce su insha Allahu zai waraka a babin kuma sannan zai samu abin da zai masa maganin abubuwan da suke yawo a zuciyarsa akwai wasu malaman sun kasa kashe-kashen bidiyar har zuwa kashe-kashe zuwa kashi biyar ba wai nau'in bid'ar ba a'a shi kansa mahangar da za a kalla a kasa ta mahanga biyar akwai inda suke kasa bid'ar su ce bi itibari zati ha in an lura da ita kanta kashin kanta in an kalle ta mecece bid'a ana kasa ta zuwa kashi biyu a ce haƙiƙiya da kuma idafiyya haƙiƙiya ita ce wadda take ba ta da wani alamar dalili na shari'a ko kusa ko dosa ne ba shubuha idafiyya kuma ita ce wadda tana da wani asali na shari'a amma a bangaren siffar yin abun aka kawo bidiyar amma abun yana da ɗan asali a shar'anci shine ake ce mai idafiya. akwai kuma bid'a almuta'allika bil fi'li wat tarki bidi'ar da take da alaka da aikata abu ko barin abu tark ma'ana abin da ake nufi fi'lu ma taraka hushari'u, au tarku ma abaha hushari'u. mutum ya aikata abin da manzan Allah sallallahu bai aikata ba tare da akwai buƙatar yin hakan za mu zo mu ji misalai ma'ana a rayuwar manzan Allah sallallahu an samu lokacin da da ya so yin abu kaza da ya yi, to tun da ya shiga halin buƙatar yin abun amma bai yi ba to in wani ya zo daga baya yi ya aikata bidiya za mu zo mu ji misalansu kamar ko da ke zan ba da misali ɗaya don a gane kamar misalin bidiyar gabatar da huɗuba kafin idi mun san idi ana yin sallah ne sannan sai a yi ba to idan mutum ya zo ya ce shi ba zai fara kamar juma'a kaga abin asali ba tana da asali a shar'anci ta a wannan kallon min haithu zatu ha sai ka ce bidi a ce wace iri idafiya ce to amma ta ɓangaren kuma alakarta da aiki sai a ce ce bidi a ce fi'iliya ma'ana saboda fa'ala ma ta tarakahu shari'u ya aikata abinda mai shari'a bai ba da umarni a haka ba ba da irin wannan sigar ba shine abin nufi ko kuma taruku ma abahahu shari'u mutum ya bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a aikata abu halan ne sai ka ce kai ba za ka yi ba kuma kana neman lada akan haka misali mutum ya ce shi ba zai ci abinci ba ko ya haramta wa kansa wani nau'in abinci da yake halan ne a shar'ance an sha'ar an halatta mana sai ci shi ya haramta wa kansa wannan ya aikata bid'a in ya ce ba zai ci ba ma'ana zai iya cewa zuciyarsa ba ta so ko yana kyama ko kuma wani abu zai faru in ya ci amma ya ce na haramta wa na cin kaza to wannan ya aikata bid'a kun ga wannan shine tarku ma abahahu ash-shari'u to ne misalan su kenan akwai kashi na uku albid'atu almuta'alliqa bil aqaidi wal ahkam bidiyoyi masu alaka da aqida wasu suna kallon bid'a kashi biyu sai sai akwai bidiyoyi na aqida akwai kuma bidiyoyi na hukunce hukunce na hukunce hukunce suna kiran su albid'a alfiqhiyya a wasu wuraren ma'ana bidiyoyi na fiqhu ko a ce albid'a amaliyya misali bidiyoyi a cikin ibada mutum ya tsawaita ruku'u da gangan ko misali ya tsawaita abin da ba a tsawaitawa ko ya takaita abin da ake tsawaitawa misali ya ɗauki wannan kuma shine daidai ya samu lada a kai da makamancin irin waɗanda za mu zo mu ji wasu daga cikin misalan da malam ya kawo mana kashi na hudu suna kasa bid'a bil ibadati wal mu'amalat akwai bidiyoyi bangaren ibada akwai bangarori a bidiyoyi bangaren wato mu'amala sannan kuma akwai na karshe shine al bid'a al muta'allika bil husni wal qubhi wal masalih al mursala shine bangaren abin da ya shafi mutum ya duba a ƙashin kansa ya ce abu kaza ko ya dace ko abu kaza bai dace ba ba tare da lura da shari'a ba wannan shi ma akan samu bidiya nan. to amma a nan mun yi tarkizi akan abin da malam ya kawo mana a littafi bana so in ta fitar da mu daga littafin saboda mu fahimce shi nan mu fara da abin da malam ya kawo mana bidiyo'i sun kasu kashi biyu ya ce ila kam qismin tanqasimu albid'atu bi'tibari ikhlaliha bid-din zuwa kashi nawa ne bid'a take kasuwa in mun lura da yadda take tasiri wajen lalata addini wato halal ɗin da take jawo addini bata addini da take yi ya za mu iya kasa bid'a sai ke cewa aljawab tanqasimu ila kismai. za a kasa bid'a zuwa kashi biyu bid'atun mukaffira wa bid'atun duna zalik bid'a mai kafirta mai aikata ta da kuma bid'a da bata kafirta mai aikata ta ma'ana akwai bid'a da aikata ta kafirci ne akwai bid'ar da kuma aikata ta bai kai kafirci ba to gashi abin da zai bayyana mana kenan sai ce ma bid'ul mukaffira waɗanne ne bid'o'i masu kafirta mutum sai ce hiya kathiratu suna da yawa wa dabituha amma ka'idar da za a baka in ka rike ta za ka fahimci abin shine ma'anan dabit dabit shine abin da za ka sa kamar wata ka'ida me za ka ce da hausa to ma'auni zai yi daidai wadda ma'aunin da in ka ambace shi ko idan ka riƙe shi to duk bid'ar da ta auka cikinsa in dai ta shiga daidai ta zauna to hukuncin ta kenan shine ma'anan dabiti kamar ka'ida to yake cewa ka'idar da za ka riƙe ko ma'auninka a wannan gefen shine na farko man ankara amran mujma'an alaihi duk wanda ya yi inkarin wani abu da aka yi ijma'i kai an haɗu akan abu mutawatiran min shar'i ya zo a shar'ance ta hanya mai yawa ma'aluman min addini bi darurati kuma sanannen abu ne sanin da ba dama iya tunkuɗe shi shine sanin darura kuma wannan sifofi nawa kenan uku an yi ijma'i akan abun mutawatiri ne hanyar zuwansa ba ta mutane kaɗan ba ne suka ruwaito shi daga manzan Allah sallallahu alaihi ko kuma an same shi ma ƙuru-ƙuru a ƙur'ani sannan kuma ya zama saninsa ba sani ne da za a iya ture shi ba duk mutumin da yake musulmi ya san wannan kamar mutum ya halatta haram haram da yake kuru-kuru an san haram ne kamar ya zo ya ce ai zinan ma halal ce kaga wannan nassin haramcin zina a ina yake a ƙur'ani yake a kuma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a duniya a musulmi dai da ya saba akan cewa zina haram ce duk malaman duniya ba wanda yake da kaulin da za a ce ai an saba malamai sun ce kila in an kalli wani wuri zanen ma za ta zama ba laifi babu duk duniya ba malamin da ya faɗi wannan to wannan shi ake ce ma ilimi min addini bi darura duk musulmi ba dama iya tunkuɗe maka wannan ilimi haka wajibcin sallah kowa ya san sallah wajibi ne farilla ce to kawai mutum ya zo sai buɗe baki ce to sallan ma ai ba dole ba ce kawai ku zaman ku to wanda ya haka me ya aikata bid'arsa kafirci ce shi ne abin da yake nufi na? Eh, kowanne duk in aka ce ayoyi muhkamat waɗanda ba sa iya ɗaukar wata ma'ana sai guda ɗaya ma'ana ma'anar su an sani uru-uru, to idan mutum ya ƙaryata misali kaga tun da ka ce ayoyi ai akwai ayoyi da suke tatadammanul akhbar akwai kuma ayoyin da tatadammanul ahkam akwai ayoyin da suka kunshi labarai ne akwai ayoyin da suka kunshi hukunce hukunce to in hukunci ne mutum ya ce ya canza shi in an ce halal ya ce a'a haram ko kuma in labari ne ce ƙarya ne to duk wannan ya shiga ciki hmm. to sai ke cewa li'anna zalika domin ku shi aikata hakan inkarin wannan abun takzibun bil kitabi ƙaryata ƙur'ani ne duk wanda ya yi wannan ya karyata alkur'ani ko ya ce zina halal ko ya ce sallah haram wannan ya karyata alkur'ani wa bima arsalallahu bihi rusula kuma karyatawa ne da abin da Allah ya aiko da manzanninsa da shi duk wanda ya faɗi irin wannan ya yi inkarin su to ya karyata alkur'ani ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi da ma dukan manzanni sai ya ce ga misalai saboda kullun abun aka baka ka'ida in ka samu misali ka fi fahimtarsa yace ka bid'atil jahmiyyati kamar bid'ar jahmiyya suwaye jahmiyya jahmiyya masu inkarin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah mabiya jaham ibn safwan wanda muka sha baku labarin sadin nan wanda ya yi musu da wasu mutane har ya gano Allah sannan ya ce musu tutun da kwa Allah haka ne akwai shi ba tare da an gan shi ba tare da an ɗanɗana an sansana an taɓa shi da sauransu waɗannan abubuwa dai guda biyar ai ba ku manta kisar ba mun sha yin ta a nan guri to wannan shine ake ce ma jaham ibn safwan wanda sai da ya kwana arba'in ya daina sallah wai yana binciken sai ya gano ubangijinsa tukuna saboda kawai ya haɗu da waɗannan mutane sun yi hira da shi sun sa masa kokonto sun ce ina ubangijinka ya yana nan a ina yake shi ne suka tambaye shi ka gan shi ya ce a'a ka taɓa shi ya ce a'a ka san sana shi ya ce a'a ka abin nan ka ji shi da kunnenka ya ce a'a ka gan shi da ido ya ce a'a waɗannan abubuwa da san sirar ogas muke ce musu ko guda biyar duk abin da bai shiga ƙarƙashin wannan ba su ba su yarda da shi ba sai suka ce a ashe kenan ubangijin ka baya nan sai ce a ubangiji na yana nan to sai ya samu kokonto wai tun da an gaya masa haka ubangijin bai shiga ƙarƙashin wannan ka'idojin biyar ba to ko babu shi din ne sai ya zauna kwana arba'in baya sallah ya ce shi gaskiya sallan ma to tun da ba a san inda ubangijin yake ba ya daina har sai ya gano shi to shine ya ta tunani ya ta tunani ya ta tunani wasu ya tuno kai ji hamu ai dama kana da ruhi ina ranka yake sai ce ah, ai ina da rai ma amma ran ma ai ba a ganinsa ba a jinsa ba a taba shi ba a dandana shi ba a sunsuna shi sai ce ah, kuma gashi yana nan da babu shi da na mutu sai ya gano haka sai tafi gun waɗancan mutanen da suka ka da shi sai ce kai ina kuke suka ce gamu kuna da rai suka ce eh to ina ranku kun gan shi suka ce a kun ɗanɗana kun kaza ya tambaye su waɗannan tambayoyi biyar duk suka ce babu sai ce ashe ba ku dare suka ce ya za ka ce ba mu dare bayan gashi muna tafiya sai ce to ni ma ashe ubangiji na yana nan ko da bai shiga wannan ka'idojin naku guda biyar kaga ya kada su ai to matsalar da ta taso maimakon ya tsaya a haka ya koma kuma ya bi qur'ani sai ya ɗauki cewa ashe kenan wannan abubuwan na aƙida to ta hanyar kwakwalwar da tunanin dama ake sanin su sai aje qur'ani gefe sai ce to ashe kenan lalle ubangiji na ba a ganin sa don haka duk inda aka ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai ce ba haka bane sai karyata sai ce ba a ganin Allah sai ce kuma Allah ba a jin magana baya magana don haka wa kallama Allah Musa takliman sai ce ba haka bane duk to waɗannan haka haka ya bi ka'idojinsa sai ya ce ba a siffanta Allah da komai to sai fito da wannan abubuwa shi yasa kuka ji mutane suna tsoron wanda suka shiga ƙarƙashin wannan makarantar tasa ana tsoron a siffanta Allah da wani abu Da shi Allah ya faɗa Qur'ani amma tsoro ake a ce Allah yayi kaza saboda wannan ka'idojin na jaham sun zo wa mutane kun fahimci wannan abu to shine asalin wanda ake cewa jaham ibnu safwan to bid'a malamai sun kafurta ta domin ƙaryata Qur'ani ne kuru kamar an ci dama ya ɗauko wannan makarantar tasa bayan wannan kisar tasa da ta faru to ya samo daga ja'ad ibn dirham al-ja'ad ibn dirham shi kuma shi ne a duniya wanda ya fara faɗin wata kalma ga tanan zan zo mu jita inda Allah madauki ke cewa ah, wa kallama Allahu Musa taklima wattakhadha Allahu Ibrahima khalila waɗannan abubuwan guda biyu daban-daban a wurare daban ya faɗe su aiko to shi ya fara ƙaryata wannan a duniya ya yace Allah bai faɗi wannan ba saboda me idan aka ce ittakhadallahu ibrahima khalila ai an tabbarwa an tabbatarwa Allah sifa fi'iliya cewa yana son abu sai suka ce ita ku soyayya rauni ce a zuciya Allah ku ba shi da rauni don haka Allah ba son komai ku duba ku hankali yadda yake shiga to haka nan kuma wa kallama Allah Musa ta sai suka dora akan wancan ka'ida ya za a ce Allah kuma a ce yana magana in aka ce yana magana aikenan nan wai abubuwa sababbi suna faruwa a zatinsa ashe kenan sabon abu yana tasiri a jikin zatin Allah don haka Allah ku suka ce haka yake ba abin da ke masa tasiri don haka maganar ya cewa yana magana karya ne sai suka canza maganar Allah subhanahu wataala kun ga wanda ko zai ƙaryata Qur'ani me hukuncin to ta nan kafircin ya zo musu ina fata kun gani nan to shine sai ke cewa ka bid'atil jahmiyya fi inkari sifatillahi azza wa jalla wajen inkarin wato karyata da kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wal bi halƙi alƙur'an da kuma ra'ayin cewa alƙurani makhluqi ne wannan ita ma mun yi magana a kanta da darussa da yawa akai a cikin littafin nan kuma na ce wa masu kawo wannan mu'tazilawa ne suka zo da wannan maganar cewa ya za a ce alƙur'ani maganar Allah ce Allah baya magana ce maganarsa ya riga ya halicce ta ne a jikin bishiya annabi musa ya ji zuwan da ya miƙati ya gana da ubangijinsa dama annabi musa da ya zo a gindin wata bishiya wai a nan ne sai ya ji maganar to allah ya halicci maganar ne ya sa ta a jikin bishiyar sai annabi musa ya ji magana daga bishiya amma ba maganar allah ba ce to wannan duka ra'ayin waɗannan to sai abin kuma ya tasalsuli har ya kai su suka ce ai asalin ƙur'anin nan ma da ke hannunmu makhluƙi ne in ko aka ce makaluki ne ana nufin me ma'ana ba siffa ce ta zatin Allah ba domin Allah subhanahu wata'ala yana da zati yana da siffofi to duk abin da yake siffarsa ce siffarsa tana da alaka da zatinsa ne zatinsa shine ma'ana hakikaninsa don haka ashe idan ka ce Allah ba shi da wannan qur'anin ba maganarsa ba ce to ka cire masa wata daga cikin siffofinsa kamar da malam mai risala ai ya gaya mana cewa qur'ani wal qur'anu kalamullah ko annal qur'ana kalamullah cewa alqur'ani maganar Allah ce ba sifa ce ta makhluki ba fayabe da ballantana a ce ya ƙare babu shi wannan ba sifa ce ta wani abin halitta ba ballantana a ce wata ran an neme shi ya mutu amma siffa ce ta Allah Allah ko baya mutuwa don haka Allah subhanahu ta'ala ba za a ce Alƙur'aninsa da ya magana da shi a ce makhluki bane don haka wannan ita ma kafirci ne au khalqi ayi sifatin min sifatillahi azza wa jal ko kuma cewa wata sifa daga cikin sifofin Allah duk halitta ce ba wato zatin ba bangare ne ko kuma ba sifa ce ta zatin Allah ba domin ko Allah subhanahu wataala zatinsa ba makhluqi bane ai ba mai kokontan wannan amma ban sani ko kun fahimci me ake nufi da makhluqi me makhluqi yawa ismu maf'ul ne a larabci ma'ana abin da aka halicce shi in ku aka ce ga abin da aka halitta ashe akwai mahalicci Allah shi ne mahalicci ya za a yi a ce wani abu nasa makhluki ne maganarsa ba makhluki ba makhluka ba ce siffarsa ta zatinsa babu makhluki wani makhluki ne abin da bahaushe yake cewa mahaluki mahaluki babu wani mahaluki aka juya kuma aka ce dan taliki shi ne daga wannan kalmar ne ma'ana abin da ke halitta hmm. to sai ke cewa ah, wa inkari an ya kuna Allahu ittakhadha Ibrahim khalila da inkarin cewa Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗi khalili wa kallama Allahu Musa taklima da kuma wannan kalma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa magana wannan duk kaulin ja'ad ibn dirham ne shine ya faɗe su yake cewa Allah bai yi wannan ba kawai saboda abin nan da na sha gaya muku ina ji mun sha magana akan wannan cewa harkoki na bidiyo'i masu su suna ƙirƙirar ra'ayin ne bayan sun ƙirƙire shi sai kuma su tafi yawo cikin alkur'ani da hadisai su nemo wani abu da zai kama da dalili a gare shi to irin wannan ne yake faruwa shi sun riga sun kafa ka'idar cewa abu kaza tabbas haka yake kuma abun nan ba zai saba ba to idan abu ya faru irin wannan ko ya zo a ƙur'ani ya saba wannan ra'ayin nasu ko ya zo a hadisi ya saba wannan ra'ayin nasu za su iya karyata qur'anin za su iya karyata hadisin saboda su sun ce wannan ka'idojin nasu da suka gano da hankali hankali wai baya kuskure saboda an gwada shi an bi ka'idoji don haka sai su aje qur'ani saboda wannan irin ka'idojin wannan dai kun fahimta mun sha magana akai to akwai wata ma da irin wannan maganar wani daga cikin wanda su suka assasa aƙidar shi'a gaba ɗayanta wanda ake cewa muhammad ibn ali al-ahwal abu ja'far wanda suke su a suna ce masa mu'minu taq malaman musulunci kuma suna kiransa shaitanu taq domin shine ainihin mutumin da suka zauna a gindin a immatu ahlul bait mutanen kirkin nan ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna gindinsu a matsayin wato ko fadawansu ko masu zama jikinsu suke ba su maganganu suke ziga su har suka dora su akan ra'ayoyin nan cewa su imamai ne asalin abun su suka kirkiro shi to shi ma ya taba faɗin wata magana irin ta wannan ja'ad bin dirham da yake cewa Allah bai ce kallama Allah Musa taklima ba bai ce ittakhadha Allah Ibrahim khalila ba wai duk Allah bai faɗa ba shi kuma nasa cewa yayi Allah bai faɗi thaniya thnaini idhuma fil ghariba ya ce wannan maganar ƙarya ce shi kuma saboda me yake so ya kore anan maganar cewa abubakar da shi aka yi hijira to shi ma ya faɗi wannan magana cewa ai allah bai faɗi wannan ba ƙarya ne a ƙur'ani allah bai ce Al-Sani ya ne iz huma fil gari ya ƙulu li sahibihi la ta hazan inna allah ma'ana awai allah bai faɗi wannan maganar ba ka kenan wasu ne kenan suka cusa ta ciki ana tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan in an dau wannan aqidar alqur'ani da kake gani muke karantawa innan duk bai cika ba kaga an samu me kenan an samu canji an samu kuskure a qur'ani duk addinin musulunci an rusa shi kenan wannan ita ce fikirar shi'a Allah sauƙi to shi ma wannan maganar abin da ya faɗa kenan sai ce wa gairi zalika da makamancin irin waɗannan maganganu sai ce waka bid'atil qadariyati nan kamar bid'ar qadariya su su kuma qadariya yan qadariya su ne masu ƙaryata kaddara mun san magana mun sha maganar dai wannan akan hadisi na biyu da muka karanta na annawawi mun kawo kissar asali lokacin da wasu daga cikin tabi'ai humaid ibn abdurrahman alhimiyari da shi da abokinsa suka zo suka samu abdullahi bin umar suna cewa a garinsu a basra akwai wasu mutane sun fito suna cewa ai babu kaddara to shine ibn umar yake cewa ana bari umminhum wa hum bura'a minni domin kuwa naji babana yana cewa ma nahnu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wancan hadisi shi yasa har yake cewa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi don ya nuna cewa wajibi ne mutum ya imani da kaddara to masu ta kaddara su ake ce makadariya asalin sai sai ke cewa fi inkari ilmin lahi waɗanda suke inkarin ilimin Allah domin su ra'ayinsu cewa suke ayyukan nan da muke aikatawa yanzu ba gashi muna zaune a nan masallaci muna karatu ba to wannan tahowar da kai daga kai alwala a gida ka taho ka zo ka zauna nan duk Allah bai sani ba sai bayan ka gama aikin bai san za ka yi ba bai san ka yi ba sai da ka gama sannan ya sani hakanan idan mutum ya je ya aikata laifi ko ya zina ya sha giya ko makamancin wannan to sai bayan ka gama allah zai san an yi amma maganar cewa ya rubuta a lauhil mafuz cewa wane zai kaza zai kaza ba su yadda da ita ba shine inkarin ilimin allah wa af'alihi da ayyukan allah da cewa allah maɗauki shine mai halittar waɗannan ayyuka ɗin wa qada'ihi da hukuncin Allah subhanahu ta'ala bangaren mashi'arsa wa qadarihi da kuma ƙaddarawar abubuwa da yake na rubutu duk suke karyata shi yasa malamai suka sanya rukuni guda hudu na imani da kaddara na san kowa ya haddace wannan anan saboda mun yi shi a baya saudiya kowa ya haddace rukunan imani da kaddara in an ce maka imani da kaddarar ka ba zai cika ba har sai ka yadda da abubuwa guda hudu da me da a ban da kai babu wani wanda ya sani ban da nan gaba gaban da ku an san kun sani mun yi wannan abun wajen darasi mun ya kai bakwai a wannan littafin ko da ke ana cancanza ina jin masu zuwa wasu ba sa nan ko la'alla bisa kyakkyawan zato na'am kana nan muka yi faɗo mhm. yau wal kitaba na'am walkhalq barakallahu fik waɗannan su ne guda hudu ilimin Allah cewa Allah ya san duk abin da yake faruwa a duniya ba a nasabta wa Allah a ce shi ne mai mulki shi ya halitta kuma a cikin halitta tasa akwai abin da bai sani ba ba zai yiwu ba don haka tun kafin a yi ya sani bayan an yi ya sani sannan ya rubuta shi ne alkitaba a mahfuz tuntuni an rubuta kuma an rubuta a cikin takaddun mala'iku nan da za a busa wa bawa rai shi ma an rubuta a nan na uku mashi'a Allah maɗaukaki ba abin da ke faruwa a duniya nan sai da mashi'arsa mashi'a ana nufin wace iri irada kauniya irada kauniya yau ma'ana Allah maɗaukaki ya nufi abin ya auku sawa'un yana san abin zai ba da lada a kai ko ku baya san abin ba zai ba da lada a kai ba amma dai aukuwarsa misali a ce kafiri ya kafirta kaga Allah ba son kafirci kamar da ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yardar kafirci ga bayinsa amma kuma kafircin ya uku to kafirin ne ya fi karfin Allah ya yi kafircinsa Allah bai sani ba ya fi karfin ya hana shi ko kuwa abin yake a'a Allah ne tunda ya ba shi damar ya zaɓi hanyar imani ko kafirci shi da kansa wannan zaɓin da aka bashi sai ya amfani da shi sai ya zaɓi kafirci ashe kaga shine da laifi amma Allah yana ganinsa ya san zai yi haka din shi yasa kuma zai masa azaba kun gane wannan na ƙarshe kuma shine halittar abin duk abin da kuka gani to Allah ne ya halicce shi Allah shi ya halicce mu da dukkan abin da muka aikata to waɗannan abubuwan da duk mun yi su a baya to inkarin wannan abun mutum ya ce Allah bai sani ba Allah bai rubuta ba kaga menene duk ƙaryata alkur'ani ne ai shi ma domin Allah ya gaya mana alkur'ani cewa ya sani cewa kuma ya san ya kuma rubuta sannan kuma shine mashi'a wa mata sha'una illa an yasha'a an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku so wani abu ba sai Allah maɗaukaki ya so sannan kuma Allah subhanahu ta'ala komai aka aikata a duniya shine ya halicce shi hmm. to duk wanda ya inkarin wannan bid'a sa shi ma ta kafirci ce sai sai waka bid'atil mujassimati to su kuma mujassima kamar bid'ar masu cewa Allah jiki ne masu cewa Allah jiki ne da shi farkon wanda ya fara faɗin wannan kalma a duniya malamai suna cewa mutum biyu dukansu sunansu hisham da hisham hisham ibn al-hakam da kuma hisham ibn salim al-jawaliki waɗannan su ne waɗanda suka aka fara jin wannan kalma suna cewa ai allah subhanahu wa ta'ala mutum ne kamar mu wannan musulmi ne ya faɗi wannan ya ce kuma wai haka ya fahimta wai a ƙur'ani wanda ya fara faɗin wannan su ne wani to waɗannan su ake cewa mujassima su ma hukuncin su bid'a su wace iri ce ta kafirci ce duk wanda ya ce Allah jiki ne irin dan adam kun ga ya kamanta Allah subhanahu wataala da dan adam don haka wannan kafirci ne Allah sauki mu sai ce alladhina yushabbihuna Allah ta'ala bi khalqihi waɗanda suke kwatanta Allah su kamanta shi da halittarsa wa ghairi dalika min al ahwa'i da dai makamantan irin waɗannan abubuwa na son zuciya shine ahwa' ra'ayoyin mazowa son zuciya kame da ake fassarawa sai ce walakin na ha'ula'i amma kuma su waɗannan da kuke ji ana faɗi ku ji adalci kuma na ahalis sunna sai ce hum a cikinsu man alima huwa akwai wanda shi ya sani ko kuma ulima an san anna aina qasdihi cewa ainihin hakikanin nufinsa a zuciya shine hadmu qawaididdin ya ruguza foundation din musulunci base na musulunci shine alqawaid ya ruguza musulunci wa tashkiku ahlihi fihi da kuma sawa masu musulunci su yi musuluncin musuluncinsu akwai wanda an san aƙidarsa kenan manufarsa kenan a zuciya dalilin da yasa ya shigo musulunci shine ya sa musulmi kokonto dalilin da yasa ya shigo musulunci shine ya ruguza musulunci waɗanda an san haka a cikinsu sai ce fahada maqtu'un bi kufrihi to wannan kafircinsa yankakke ne babu tantama cewa shi kafiri ne wannan me yasa aka faɗi me yake nufi da wannan magana yana ishara zuwa ga la'alla ko kuma ce za mu iya fahimtar yana ishara zuwa ga abin da na taɓa bamu labari ɗin nan cewa a farkon zamanin musulunci wato ƙarshen ko tsakiyar khalifancin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ba a lokacin ne aka ci daulolin nan guda biyu masu ƙarfi a duniya da daular rum da kuma fashiya wato furs farisa a lokacin ne aiko to tun da tsofin civilizations ne waɗannan gurin guda biyu da romawa su ne byzantine empire da ake cewa da kuma farisa su ne eh, abin nan inda ake ce mai iran yanzu wanda da sun haɗo har irin su afghanistan duk da ƙarƙashin nan duk fashi ake ce musu to wannan gurin tun da da majusawa ne bautar wuta suke yi a zamanin umar da aka ci wurin da yaƙi suka dawo ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to a cikinsu akwai wanda tun da musulunci saboda rahamar musulmi in suka ci ƙasashe da yaƙi ba bi ake kuma ana tirsasa wa mutane ku fito sai kowa an zo an ce ya ce la ilaha illallah ba haka ake ba in aka ci wurin da yaƙi sarakunan aka ci su da yaƙi kenan. ƙasa ta zama ta musulmi sai a sa shugaba musulmi sai rika dora dokokin musulunci a umarci mutane da sallah da azumi da sauransu to kun akwai waɗanda a zuciyarsu ba su yarda da abun ba tunda suna ga kamar da ƙarfi aka zo aka ci su to waɗannan mutanen an samu gyauransu su ne Al-Ghazali abu hamid a littafinsa a fada'ihul batiniya yake ba da labari ya ce an samu wani mitin wani tattaunawa ko wata tattaunawa da aka yi wani lokaci da waɗannan majusawan da mutanen rumawa da yahudu da nasara suka yi shawara a tsakanin suka ce tun da addinin musulunci ya fi ƙarfinmu da takobi ba yadda za a yi mu rinjaye shi to babban abin da za mu yi shine mu zo mu shiga cikinsa da niyyar mu musulmi ne amma ta ƙasa mai aikin da za mu yi mu turo aƙidu waɗanda ba suka wato waɗanda suka saba wa alkur'ani don mu raba musulmi da wannan musulunci algazali ya faɗi wannan tun kun ga yaushe gazali ya rasu shekara ɗari biyar da biyar daidai shekara ɗari biyar da biyar kun ga yau tsakaninmu da shi wajen shekara ɗari tara ko ba haka ba ne? ɗari tara to amma a lokacin ya faɗi wannan magana cewa an yi wannan taro an samu shine aka samu waɗanda ake ce ma 'yan ismailiya kuna ji ana ce musu ismailiya wanda a bangaren shi'a ne wanda suka yadda da imamai bakwai to kuma aka shiga harkar batiniya a cikin su akwai ismailiya mubarakiya ismailiya nizariya ismailiya buhura ismailiya agakhaniya duk waɗannan an same su da kuma wanda ismailiya durus akwai yan nusairiya duk waɗannan masu aƙidu ne da suka shigo cikin musulunci domin su lalata shi kaga yan nusairiya su ne masu cewa ali ubangiji ne kaga wannan an yi amfani da aƙidar shi'a imamiya aka shigo kamar ana san addini amma wancan addinin har aka wuce iyaka aka je aka ce ali allah ne akwai kuma masu bautawa wani mutum shi kuma wani sarki ne aka sunansa alhakin bi amrillahi tun yana shekara goma sha ɗaya babansa ya mutu ya zama sarki ya rika kashe mutane yana lalata to wannan shi ma sai ya zo wata ranye da awar cewa shi ma allah ne shi ne Rabbu samawati wal ardi kuma aka samu wani daga cikin farisa wancan shine ya zo yake ziga shi akan wannan abu to wannan abin duk an yi shi a tarihi kuma asalin waɗannan abubuwan sun shigo domin su nesanta musulmi daga addininsu to wannan shi yake faɗa cewa asalinsu za ku ga cewa dama ba musulmi bane masu waɗannan irin aƙidu ɗin Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana addinin to shine yake nufin cewa walakin haula'i minhum man ulima anna aina kasdihi qasdihi hadmu qawaid ad-din wa tashkiku ahlihi fihi yace fa hadha maqtu'un bi kufrihi wannan babu tantama yanke cewa kafiri ne bal huwa ajnabiyyun an ad kai shi ba ne a musulunci min a'da aduwwin lahu kuma yana cikin mafi adawar masu adawa ga addinin musulunci wa akharuna to akwai wasu kuma masu irin wannan aƙidar ta kafircin ba muke zance kun gane amma su maghruruna mulabbasun alaihim su an ruɗe su ne an cakuɗa musu abin sun ɗauka haka da gaske ne kaga nan kun ga adalci na na sunna a bambance akwai waɗanda niyyar su kenan abin da ya kawo su to wannan zaka ce kafirai ne kata amma akwai wanda suna kan aƙidar. Aƙidar kuma kafirci ne amma su basu sani ba an ruɗe su ne wani ai akwai su da yawa A aqidun da yake akwai kafirci da yawa akwai yau wato sai ke cewa mulabbasun alaihim an rikita musu abin ne sai ce fa haula'i to waɗannan innama yuhkamu bi kufrihim su ana hukunci ne cewa su kafirai ne ba da iqamatil hujjati bayan an tsayar musu da hujja sai a kira mutum kamar wanzu wanda zai zo ya ce ba wata aljanna ba wuta kawai duk ƙarya ne kuma ya ce komai Allah ne ya ce shi Allah ne bangon nan Allah ne ma me Allah ne to wannan irin su a kira su dama a zaunar da su don wani ne ya sa su a hanyar aka ɗauka ita ce hanyar malaman kirki hanyar waliyai hanyar san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai su ga wannan to sai a samu waɗannan a zaunar da su a tsayar musu hujja a yi musu hukunci mun gano wannan yawa sai ke cewa iqamatul hujjati alaihim ba da iqamatul hujjati alaihim wa ilzamihim biha da kuma lazimta musu wannan hujjar kai da kace kaza kaza ne sai a ce ai ba haka bane domin Allah ya ce kaza sai a ji me zai ce an ya ce ya ji din hakan Allah ya ce amma bai yadda ba kun ga yi mai kenan ya kafurta ya karyata Allah to shikenan sai a ce wannan aje a yanka shi aje a yi masa hukuncin kisa da aka saba Allah ya sauke to wannan kenan sai tambaya ta gaba ko mahiya hiya ma hiya albid'atu allati hiya ghayru ghayru mukaffira na'am hiya ma lam takun kadhalika mimma lam yalzam minhu takdhibun bil kitabi ولا لشيء مما أرسل الله به رسله كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها نعم. ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا عن بيعتهم لأجلها عن من آه، من بيعتهم لأجلها نعم كتأخيرهم بعض الصلوات إلى بعض بعض الصلوات نعم. كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة خطبة خطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وصبهم بعض كبار الصحابة وصبهم بعض كبار, بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد الشرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية دنيوية نعم sai wannan ya ce ma hiya albid'atu lati hiya ghairu mukaffira wacce ce kuma bid'ar da bata ta kafirta mutum wadda in mutum ya aikata ta ba kafirci yayi ba to sai ce hiya ita ma ga ka'idarta ga mizanin da zaka sata malam ta kun kazalika ita ce wadda bata zama kamar haka ba menene kamar haka ma'ana ba wadda ba waccan ba yawwa waccan an ce dabituha man ankara amran min addini ko mujma'an alaihi mutawatiran kuma ma'luman min dini bidarura to wanda diya ya inkarin wannan a tasa bid'ar ta kafirci ce to wanda tasa bid'ar bata kai wannan ba to ba za a ce masa kafirci ba kamar yaya sai ce mimma lam yalzam minhu takdhibun bil kitabi wala bi shay'in mimma arsalallahu bihi rusulahu na daga abinda lam yalzam minhu takdhibun bil kitabi karyata littafin Allah maɗaukaki bai lazimci wannan abun ba ma'ana in an aikata shi bai lazimci cewa ba lalle ne dan mutum ya yi wannan a ce ya karyata Qur'ani ba shine ma'ana lam yalzam yawa ba lalle ne cewa mutum ya aikata ko ya faɗi wata irin wa irin wannan bid'a a ce ya karyata alƙur'ani ba wala bi shay'in ko ya karyata wani abu mimma arsalallahu bihi rusulahu na daga abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi ga misalanta ita ma sai ce ka bid'atil marwaniyati kaman bid'ar yan marwaniya su ne yan marwaniya wannan su ne masu bin ra'ayin marwan ibn al-hakam marwan ibn al-hakam ɗaya ne daga cikin khalifofin banu umayya malamai suna cewa shi ne sababin da ya jawo wa sayidina uthman matsala da har 'yan tawaye suka zo suka yi masa tawaye saboda ya ja shi yana karɓar shawararsa shi kuma yana cikin mutanen da ba su da salahi ma'ana ba su da tsantseni ba su da addininsu mai launi ne to daga baya lamari ya tafi bayan kashe Uthman da rikicin da aka yi a zamanin Ali da abu ya koma hannun Muawiya bayan Muawiya ya shekara ashirin yana khalifa shekara ashirin sannan ya miƙa zuwa ga ɗansa Yazid da kuma yadda al'umma ta rabe a lokacin yazid saboda rashin yadda da shi saboda shi ma ba mutum ne mai addini mai kyau ba mutane suka kyamaci abinsa da kuma abin da ya faru har aka kashe husaini radiyallahu ta'ala an to daga bayan wannan wanda ya dauki khalifancin da rikici ya faru dama mun sani na taba gaya mana kwanaki ko ba a nan a wannan darasin ne ko lokacin da wannan rikici ya faru an samu a makka abdullahi bin zubair ya koma gefe a hijaz shine shugaba shine khalifa a sham sai wannan marwan ibn al-hakam bayan an kashe yazid sai ya karbe ya hau a iraki shi ma wasu daban su musab wannan abun ya sa aka samu rikici babu musulmi khalifa guda ɗaya na al'ummar musulmi to da amma a sham din nan wannan marwan din shine ya hau to da ya hau sai ya zama tun da lokacin ba daɗe da gama rikici ana ta rikice-rikice tsakaninsu da mutanen kufa mutanen kufa da suke goyon bayan ali radiyallahu ta'ala anhu su kuma mutanen sham suna goyon bayan muawiya da kuma a kan tafiyar saboda kashe usman mun san abin da ya jawo abin kenan to abin har ya kai ga dai mummunan abu to shi wannan marwan din lokacin da ya zama khalifa akwai wasu bidiyo'i da ya fara fitowa da su gashi ne ya kawo mana misalan su kuma a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rage da rai a lokacin nan sun gaya masa wannan abun ba sunna bane dan me zaka yi haka ba annabi annabi bai taba haka ba abubakar bai taba yi ba umar bai taba yi ba haka nan uthman da ali ba su taba yi ba kun gane wannan to wannan shi ake nufi da bid'atul marwaniyya ga misalan su nan zamu zo mu ji sai ce allati ankaraha alaihim fudala ussahabati wanda manyan sahabbai masu falala suka yi musu inkarinta walam yuqirruhum alaiha ba su tabbatar da su akanta ba domin mun san a zamanin can a khalifa wanda ke shine shugaban al'umma sarki shine limamin sallah shine ke yi wa mutane sallah shine ke kuma sallar da idi da juma'a da sallolin hamsu salawatu duk sai an jira shi kuma sannan abin da ya shafi sallar roƙon ruwa duk abin da ake daina shugabanci to shine yake to a lokacin shi wannan ga su irin abubuwan da zamu je waɗanda ya farar da su yace walam amma sai sai walam yukaffiruhum bi shay'in minha amma kuma ba mu ga cewa sahabbai sun kafurta su da irin wannan bid'ar ba to anan aqida take kuma fahimci abin dama abin da ke gaya mana adalcin aqidar ahlus sunna ke kullum in kana so kai wani abu ka gano wannan abun ya taba faruwa a tarihi ko bai taba faruwa ba eh ya taba faruwa to lokacin da ya faru manyan malamai na zamanin ya suka yi da wannan abu su ai manyan malamai a zamanin waɗannan abubuwan sahabbai suna nan to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi irin wannan bidiyoyin a gaban su sun bude baki da sun gaya wa mai aikatawar wannan fa ba sunna bace a daina dan ya saba wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su fita sun ce sun daina bin sa sallah ba ba kuma sun fita sun kafa wata jama'a tasu sun masa tawaye ba to ta ake ganowa ashe kenan ba kafiri bane kun fahimci abin domin da kafiri ne da kafirci ne abin da ya aikata to da can da suka fi mu sanin qur'ani can da suka fi mu sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su za su fara dora wannan kafirci a kansa ina fata kun gane abin yau to shine sai ke cewa ah, walam yukaffiruhum bi shay'in minha walam yanzi'u yadan min bai'atihim li ajliha kuma ba su cire hannunsu daga da'a daga bai'a mubai'ar da suka yi musu cewa sun yarda da su a matsayin shugabanni ba su zare wannan ba sun musu tawaye ba saboda wannan bid'a da suka aikata to wace irin bid'a ce sai ce ka ta'khirihim ba'd as-salawati kaman jinkirta sallah a lokacin su ne aka fara jinkirta sallah sai a kira sallah a dade khalifa ya kai wajen karfe uku bai fito ba sallah azhar an kira sallah duk jama'a suna zaune a masallaci babba ana jiran ya fito sallah bai fito ba don haka kuma manyan sahabbai a lokacin da suke da rai da tabi'ai masu ilimi in wani ya tashi zai ja wasu mutane a can misali ƙarshen masallaci su tada da kai kar ku mana bid'a ku zo ku zauna domin da'a ga shugabannin nan tilas ne a wannan addini sai ai hakuri saboda warewar zai jawo wani abu ko ta waye ko tashin hankali sai sahabban su hana wannan kun ga ashe da a ce wannan abin da suka yi kafirci ne to da su za su fara kafirta su kun fahimci abin to amma bid'a ce saboda me ta saba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi ta saba yadda sahabbai suka saba yi da fatan mun fahimci abin to shine sai ke cewa ka ta'khirihim ba'd as-salawati ila awakhiri awqatiha kaman jinkirta wadda suke a wasu salloli zuwa ƙarshen lokacinsu. wannan ka ta'khirihim a larabcin kafin ta tashbihi ce ko harafin jarra ne ta'khir kuma masdari ne sai ya zama majruri da wannan kafin din to an yi idafarsa zuwa ga wannan zamiri wannan min babi idafati al-masdari ila alfa'ili hum din shine fa'ili to in ku aka yi haka maf'ulun bihi zai zama mansubi don haka ba za ka ce ka ta'khirihim ba'dhi ba a'a ka ta'khirihim ba'dha zai zama saboda maf'ulun bihi zai bayyana saboda an riga an yi idafar masdari zuwa ga fa'ili ka ta'khirihim ba'dha salawati ila awakhiri awqatiha wa taqdimihim al-khutbata yawwa hakanan kamar jinki gabatar da al-khutbata huduba qabla salatil id kafin salat id shi marwan ya taba yin wannan su abu sa'id al-khudri suka ce a'a wannan ba haka tunda annabi ya mana sallar idi shekara da shekaru bai taba yin wannan ba kullum sallah ake yi kafin ayi huduba to shi sai zo sai fara yin huduba kafin a yi sallah sannan kuma a lokacin kuma sahabban suka bi shi aka yi sallar haka ba a sake ba wanda ya sake ba wanda ya sai ku tashi mu sake sallah saboda an yi bidiya a cikin ta bata ba don ba haka ake ba sai suka ce masa amma fa wannan aikin da kai ya saba wani annabi kar a sake shi shikenan kuma ya karba ba a sake ba mun fahimci abin yawwa to shine abin da ya faru sannan sai ke cewa ah, wal julusi fi nafsil khutbati fil jumu'ati wa ghairiha haka nan kuma yin hudu ba a zaune a juma'a gaba ɗaya ba yi a tsaye kawai sai ya zo ya zauna a zaune zai hudu daga farkon ta har ƙarshe ta juma'a ko ta Idi sai a je masa da mumbari a filin idi sai ya girka shi ya zauna ya yi hudubar a haka ko kuma ya zo a akan mumbarin juma'a shi ma kan kujera haka ya abunsa har farko har ƙarshe bai raba ta gida biyu ɗaya a tsaye ya tsaya sannan ya zauna ya sake tsayawa ba ku ga wannan ai duk ba haka aka saba ba to duk sahabbai sai su ce masa mm, mm, wannan fa ba haka ake ba bidi a ce mun fahimci wannan wasabbihim haka nan kuma zagin da suke wa ba'd kibaris sahabati wasu daga cikin manyan sahabbai wannan shine abin da shi'a suke ba da labari cewa ahli sunna shugabanninsu suna zagin ali a mumbari wanda suka yi wannan su masu banu umayya bangaren masu goyon bayan marwan ibn al-hakam ba duka malamai ba kuma sannan malaman sunna a zamanin sun hana su wasu sun ƙi wasu kuma sun daina ai ba su yadda ba mun fahimci abin ma'ana kai wasu sun daina wasu ba su daina ba to amma wannan bid'a ce da aka santa a wurin banu umayya musamman daga dangin ko 'ya'yan marwan ibn al-hakam sai da aka zo kan umar dan abdulaziz shine ya hana wannan yace kar a sake shine har ya sa daga lokacinsa ne aka fara karshen hudu ba ana cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ta kenan hana wancan zagin da waɗancan suke na bayansa sai ake cikewa da wannan kalmar sai aka daina zagi a hudu ba amma da an suka zo sai su zagi ali su zagi ahlul baiti wannan ba wai ba a yi shi bane amma ba aqidar sunna bace don haka yanzu mutum mai shi a yazo yana cewa to ai aqidar ahlus sunna shine zagin ali akan munbari wannan ƙarya ce wanda suka yi wannan din dama an san aqidar su suna da wannan bid'ar ta kyamar ahlul baiti kuma mu mizanin mu ina za mu je mu gano gaskiya ko ba gaskiya ba sahabbai da tabi'ai malaman addinin wato masu sunna a wancan lokaci ya matsayin su akan wannan tunda ba su yadda ba to mu su muke bi don haka ba mu yadda a zagi ali akan mun bari ba ba kuma aqidar ahli sunna bace kun fahimci wannan abu yawa eh, sannan <clears throat> sai yake cewa wa nahwi dhalika ko mimma lam yakum minhum an i'tiqadi shar'iyyatin wato wannan aqida wa ayyukan da kuka gansu za ku ga cewa ayyuka ne wanda lam min hum an itiqadi shari'iyya ba sun aikata su ba ne ta bangaren sun kudilci cewa wannan abun mashru'i ne haka addini ya ce kun gane abin duk bid'ar da mutum zai aikata ba ya aikata ta ba ne a matsayin ya yadda cewa haka addini ya ce ko dai ya zama sai ce bal bi nau'i ta'awili wani nau'i ne na ta'awili tawili ne yake ganin zai iya yin haka wa shahawatin nafsaniya ko kuma bin son zuciya sha'awa ce kawai ta zuciya kamar zagi ka kaga ba wanda zai ce maka zagi addini ne babu wani addini da ya umarce ka ka zagi wani haka in mutum ya yi son zuciya ya bi kaga wannan ba cewa yi shari'ar musulunci ce ta ce a yi haka ba don haka ba za ka sa shi a bangaren abin da za a ce <clears throat> ya kudurce a zuciyarsa ya shar'anta wani abu da yake haramun ya kafirta ba wa agharadin duniyawiya ko kuma wasu manufofi da wasu bukatu na duniya su suka sa mutum kila shi ma wanda ya sa shi shugabancin ne a wani gari misali in zamanin marwan bin hakim yana khalifa akwai wasu gwamnoninsa a wasu wurare in ya ce haka za su rika yi wani ko bai yarda ba dan kar a tuɓe shi zai yi abin da sarki yake so kaga wannan ba za ka tuhume shi da cewa yayi abin da ke na kafirci ba wato yayi abin da aka tilasta masa ne ko son zuciya don haka bid'a ce bata kai ga a kafirta shi ba ina jin kun fahimci ka'idar ne to wannan abin kenan to ɗaya na gaban lokacin zai ishe mu to mu karanta ya ba shi da yawa ishe kam aqsamil bid'i كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه بحسب بحسب ما تقع فيه مم. تنقسم تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات yeah. to wannan yana tambaya <clears throat> kam aqsamin ko kam aqsamul bida'i bi hasabi ma taqa'u alaihi ko ma taqa'u fihi bi hasabi ma'anarsa gwargwado bi hasbi shi kuma yakfi ya isa shine hasbi bi hasbi mri'in ya isa mutum sharri kaza da kaza kamar da yake a hadisi ko yawwa amma an ce bi hasabi ma'ana gwargwado gwargwadon kaza bi kadri kaza kam aqsamul bida'i, bida'a zuwa kashi nawa take ma'ana zuwa kashi kashi nawa ne bi hasabi gwargwadon ma ƙa'u fihi abinda take aukuwa a cikinsa in an lura da abinda bida'ar take aukuwa a cikinsa nan yana nan can a cikin me ake yin bida'a? yawwa to ana a samunta ne a cikin ibada akan same ta kuma a cikin mu'amala gashi za mu ci da wato kowanne kuma da ma'anoninta to sai ke cewa tanqasimu ila bid'in fil ibadati akwai bid'a a cikin ibada wa bid'in fil mu'amalat da kuma bid'o'i a cikin mu'amala to nan gaba insha Allah sai mu zo mu ji wannan mu tsaya anan saboda yana buƙatar wata muqaddima shi ma kuma yana da tsawo sai mu saurara anan akwai wani dama da wasu tambayoyi Allah sabon manta su ba ai na manta su na aje su a gefe akan yau za mu yi su wani ne mai tambayi sun kai shida eh insha Allah mako na gaban ma yi su insha Allah lallai ba sa ciki sai insha Allah Allah madauki in ya kai mu wancan mako mai zuwa sai mu tattauna a kansu ina fata dai waɗannan abubuwa da Allah ana fahimta su yawa harka ce ta karatu idan ba a fahimce shi ba magana ce ta jin wa'azi ba magana ce ta karatu waɗannan kuka duk abin da aka ce ana kakkasa maka shi kashi kaza kashi kaza to ana buƙatar ka riƙe ne domin in har za ka yi hukunci akan mutane ba tare da ka riƙe wannan hukunce hukuncen ba to sai kai kuskure mun fahimci abin yau da haka mu tsaya sosai mu nutsu mu fahimci waɗannan duk abin da ba a fahimce shi ba kuma a tambaya a kansa ko a nanata shi don a riƙe in dai har ya dame ka sai ka yi magana a kai duk wanda ko ba magana zai ba to kar ya damu kansa dama amma kar ka je baka fahimci waɗannan abubuwan kuma kai magana akan abubuwan da mutane suke wannan dama shine babban abin da yake da kyau a fahimce shi a cikin irin waɗannan darussa din Allah subhanahu ta'ala ya ba mu adalci ya ƙara tabbatar da mu akan aqidar ahli sunnati wal jama'a wadda ita ce take tafi da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki kuma ya taimaki duk wanda bai fahimce ta ba Allah ya fahimtar da shi ya gane meye musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi wanda Allah madauki ya aiko shi muna kuma addu'a Allah madauki ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan tamu Allah ya kaɗe mana duk wata damuwa Allah taimaki shugabanninmu ya tsare su daga dukan sharri ya kuma taimake su akan abin da suke gudanarwa na aikin alheri na taimakon addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala kuma ya dora su akan hanyar daidai cikin dukan abin da za su aikata duk abin da zai dame mu ko ya dame su Allah ya kade shi Allah subhanahu ta'ala ya bamu haɗin kai da zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da arziki da yalwarsa dukkan abin da zai daga mana hankali kuma ko a jikinmu ne ko a 'ya'yanmu ko a matanmu tarbiyya rashin tarbiyya ya Allah maɗauki mana roƙonka ka kaɗe mana shi ka ba mu nutsuwa ka tabbatar da mu kuma akan wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwarmu bisa fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnansa wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu